mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa da huta cikin wannan tasha a mai suna musu baku youtube channel wanda ake kallon ta a yanar gizo-gizo wanda lokaci zuwa lokaci kamar yadda aka alkawarin ta muku cewar za a ringa kawo muku tattaunawa da masana wasu bangarori daban-daban musamman wanda ake ganin za su taimaka wajen bunƙasa tarbiyya da da'a ilimin dogaro da kai tattalin arziki da wasu fannoni har ma da siyasa a wannan karan cikin yarda Allah mun samu bakuncin guda daga cikin manyan mutane a nan jihar Kano da ke gudanar da aikace aikacen su a nan jihar Kano wanda kuma ya zo mana da batutuwa da dama wanda muke da kyakkyawan zaton cewar wayannan batutuwa za su amfanar da al'ummar jihar Kano da ma kasa baki daya mafita ce a wajen al'ummar ƙasar nan da ma ƙetare musamman yankin afirka da dukkanin sassan duniya waɗanda suka samu damar sauraron wannan shiri za su iya tattaba su akan waɗannan lambobi da kuke gani a allunan kallon ku domin yin tambaya ko kuma neman shawarwari da kuma ƙarin haske dangane da batutuwan da za mu tattauna a cikin wannan shirin cikin yarda allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kuke gani tuni bakon namu ya kasance a ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu wanda muke sa ran za mu kwashe tsawon sa'a guda muna tattaunawa da shi dangane da wata baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wanda akwai buƙatar a ce an shigo da shi cikin al'umma sosai domin duba da irin gudunmawar da ake tsammanin da ke bayarwa a wannan bangare. a madadin dukkanin waɗanda suke tare da mu hukumar gudanarwa ta wannan tasha ni Buhari Ali Abdullahi nake farin cikin kasancewa da ku tare da gabatar muku da bakon namu a madadin hukumar gudanar muna yi maka barka da shigowa. Mm, assalamu alaikum jama'a Barkan, mu da warhaka. Eh, to a bisa al'ada kafin mu shiga cikin batutuwan da ya kamata a ce mun tattauna a gurguje za mu so mu je kaɗan daga cikin tarihin ka kafin daga bisani ko mu taɓo wasu batutuwa da ya kamata a ce al'umma sun ji daga gare ka. To alhamdulillah jama'a assalamu alaikum. da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da aminci su tabbata ga shugaban masoyinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa baki daya jama'a suna na Dr. Isa Lawan FHNR amma an fi sani na da mai fada da aljanu wanda ya yi rigima da aljanar buga iga bayan ta ta makarantar arabiya ta yan mata da ke goron dutse jihar Kano an haife ni a wata unguwa hausawar gwale kwargon Kano wacce take a cikin birnin Kano kuma a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in kuma na yi karatuna na islamiyya a makarantar eh, allo ta malam inuwa wadda yanzu ta tashi daga unguwar ta koma sharaɗa wanda ake kiransa malam inuwa malam kawu an ne karatun alkur'ani a hannunsa allah ya kaddara min ne sauka sannan ne makarantar islamiyya ta kan tudu wadda limamin hausawa na yanzu malam alƙusa Allah ya ƙara masa lafiya shi ya tarbiyance ni a karatun ƙawa'idi da ahalari tun ido bai buɗe ba tun muna da jajayen sawu kuma har muka samu muka yi nisa a cikin karatun na yi karatun islamiyya firamare amma shek nasir kabara gwali daga 1977 zuwa 1983 sannan na shiga gac gwali inda na yi karatun karamar sakandare 87 zuwa a 84 zuwa 87 sannan na koma SAS ma'ana School for Arabic Studies ta Kano inda ne karatun sina secondary 1987 zuwa 1990 daga nan je kwalejin koyon shari'a ta Aminu Kano na fara karatu na na diploma farko 1992 zuwa 95 sannan na kuma ne ta karatun diplomomi daban-daban da bangarori daban-daban kafin na koma karatun digiri na a shekara ta 2000 inda na shiga jami'ar Bayero da na karatun Islamic Studies Arabic Hausa inda na digiri na na farko a 2000 shekara ta 2000 kenan zuwa 2006 inda na kammala na karbi sakamakona kuma sannan na kuma ne karatun wato gaba da digiri na, ko, na, na, na wato horon koyarwa shi ake kira PGDE sannan na je na yi PG na na yi karatuttuka kuma daban-daban na bincike wanda suke a bangaren research inda a bangaren research na karanta jinin bil'adama wato abubuwan da suka shafi cutuka na cikin jinin bil'adama da yadda ake maganin su kuma da abin da ya shafi cutukan aljanu a yanzu ni ma'aikaci ne tare da Kano State Government na fara tun daga matakin koyarwa a firamare na koma koyarwa a secondary 1996 kenan da na fara koyarwa a secondary kuma sai da na kai matsayin mataimakin shugaban makaranta wato vice principal daga nan sai na hau level 15 inda na zama deputy director yanzu aka yi posting ina zuwa Taroni zone inda ni ne deputy director AIED ma'ana Arabic and Islamic Studies Education Department kuma a yanzu kusan a ina daga cikin wa'anda a duniya alhamdulillah muke da magungunan cutukan cikin jini wa'anda duniya take da'awar cewar ba su da magani tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana li kulli da'in dawa fa idza usiba dawa'u da'i bara duk ciwon duniya ina da magani kuma aka maganin ciwo daidai zai warke to daga nan shine Allah ya mu iko muka haɗa magungunan cutukan da ake cewa ba a warkewa kuma suke warkewa duniya ta sani likitoci sun sani jami'o'i sun sani an gayyacen a jami'o'i na gabatar da takardu da yawa musamman jami'a ta ta gari na wato Bayero University inda na gabatar da takarda akan ciwon siga da magungunansa da alamominsa da hanyoyin tsari daga kamuwa da shi wannan takarda da na gabatar ta samu shiga cikin kundin jami'a shi ake cewa journal wanda yanzu ni reference ne a wannan bangare kusan ah, alhamdulillah na gode Allah har na samu wata kyauta ta lambar girma da aka turo min daga Abuja wadda za a ji na faɗe ta a duk sanda nake program ina cewa FHNR wato fellow member Human and Natural Resources daga garki Abuja aka turo min alhamdulillah Allah ya saka gwamnatin tarayya da alhairi tana leƙe leƙe tana gano mutane da suke taimakon al'umma kuma tana karrama su da karrama da kuɗi baya siya kuma alhamdulillah bangaren kuma faɗa da aljanu wato da aka fi sani na da shi ni ne rigima da aljanar sumbuka ta goron dutse makarantar arabiya da aka yi 1995 zuwa zuwa shekara ta 2000 wanda wannan aljana ta gaito yin wanta sun zo da niyyar su ga bayana amma Allah bai ba su iko ba har yanzu kuma muna fafatawa da duk aljanin da yake duniya yanzu inda zai shiga cikin bil'adama ko zai ba wa bil'adama matsala kuma kar amince an ji a tashoshin kafafun sada yada labarai cewa wani bawan Allah ya nuna mutane aljani a dutse jigawa wasu to ni ne kuma ba abu ne na kokonto ko na ƙarya ba duk wanda ita mai ran da aka yi ranar Hausa ta duniya bara ba bana ba to zai ji cewa mu mun je tare da sarkin Hausawa na duniya da ake kiransa Dr. Abdulkadir Koguna FHNR to mun je da shi kuma aljanin dama ya saba fitowa akan dutsen akogon amma a ranar da aka gaya mana yana fitowa in ya ga dama na ce to in Allah ya ba za mu bar gun ba sai ya fito ba minti biyar ba kuma ya leko kowa ya gan shi manya da yara maza da mata kuma hujjoji na ganin aljani suna nan a addini in an nemi mu bayar za mu bayar za mu bayar da reference a je a karanta ba mu muka rubuta ko muka faɗa ba Allah ya faɗa manzo sallama ya faɗa ya inganta a hadisai sahabbai sun ga sun ga aljanu sun shaƙe su sun gudu sun ɓace sannan manzo Allah sallama shedani ya zo gunsa a kamannin sa na iblis shi yasa a cikin guraren mu za a ga muna sa hoton shedan da huna da ido da da kunne falafala manzo Allah sallama a haka shedan izumar kuma ya masa tambayoyi ya bashi amsa da ƙarshe kuma ya tafi saboda wannan gada muke daga manzanni sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su cewar tsakanin bil'adama da aljani rigima ce kuma ba za mu daina rigima da su ba ba sa ba mu doka ba sa taimakon mu ba ma neman taimakon su ba ma kamun kafa da su ba ma neman sulhu da su domin haka Allah ya gaya mana afatattakizunahu wa dhurriyyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu Allah ya ce bi'sal zalimin badala ma ashatum khalqas samawati wal ardi wa khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakidal mudillina aduda Allah yake jan kunnen bani Adam yake cewa yanzu da Iblis din nan da ya koro Annabi Adamu da u iyayenku daga aljanna za ku dauke shi da shi da ƴaƴansa zama za ku rinka jibinta musu lamari kuna neman bukatun bukatunku a gunsa kuma bayan mukiyinku ne yace tir da wannan canji da wasu azzalumai suka yi babu zalunci irin Allah ne yake da ikon cutarwa ko amfanarwa ko warkarwa ko cutarwa ko kashewa ko rayawa ko arzutawa ko talautawa to amma ka ɗauka cewar wani aljani zai maka babu zalunci irin wannan ba shi ya halicce ka ba to yan MD kamar yadda ka lissafa waɗannan abubuwa ka gabatar da tarihin ka da kuma shimfiɗar abin da za mu tattauna wannan tattaunawa za mu so mai da hankali akan abu guda biyu musamman matsalolin da suke damun mu da mu mata mm. kaga yawanci suna fama da matsaloli na rashin samun mazaje ko kuma larurori daban-daban da suke hana su aure haihuwa da makamantan irin waɗannan amma kuma da wasu mazan wanda za ka ga mutum ya taso lafiya kalo yana gudanar da harkokinsa sai ga lokaci ɗaya abubuwa sun canja masa da irin waɗannan matsaloli, mu fara da kan iyayen mu mata hmm. ah, wanda irin alamu ake fara gani a jikin ya mace wanda za a tabbatar da cewa aljani ya shafe ta wanda zai hana ta aure ko kuma karatu ko wasu abubuwa na ci gaban rayuwarta alhamdulillah a ah, shi aljani kamar inda al'umma da yawa ba su san aljani ba labarin su suke ji shi yasa ma suke bauta masa wasu ko suke haɗa kai da shi dan bukatun su aljani dan iska ne idan ma ya taimake ka ko ya baka biyan bukata to ka jira dan lokaci kaɗan za ka raina kanka kuma dama so yake raba ka da Allah yana raba ka da Allah shi kenan da ƙarshe shi kuma sai ya zo idawo kanka tun da yawa mahalicci ya za a yi kyalika ah, annabi Adamu da Hawwa'u lokacin da aka halicci annabi adamu kafin a halicci hawwa'u ubangiji subhanahu wata'ala dama ya gaya wa mala'iku zai halicci halifansa a bayan ƙasa kuma yace idan na halicce shi ku gaida shi in nace ku gaida shi amma iblis shi da Allah ya wa alfarma yana aljani ne shi kuma iblis din ba wani abu ba shi dan aljani ne Allah ya faɗa yace kana min aljinni fa fasaka na amrin rabbihi shi shedan jinsin aljani ne amma sai ce umarnin ubangijinsa ya iya gaida annabi adamu kuma yasa suka ci itacen da Allah ya hana su amma sai yi girman kai a matsayinsa na aljani an mara alfarma an kawo shi cikin mala'iku har yana shugabantar su a wani abu wasu ibadu amma sai ya kiyaye da annabi adamu sai da suka yi awa ɗaya shi da Allah Allah ya faɗa shi ma ya faɗa a wannan ayoyi da Allah ya bada labari din nan kala iblis ma mana aka anta zuda to irin wannan abubuwa da iwa Allah Allah ya faɗa shi ma ya faɗa abinda malamai suka faɗa shi ne, awa ɗayan nan daidai take da shekara arba'in da ɗaya haka suka yi shi da Allah Allah ya faɗa shi ma ya faɗa akan annabi adamu saboda ya Allah ya ce inna yawman inda rabbika kana eh, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana daya gun ubangijinka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara dubu ne a lissafin ku to in ka kirga shekara dubu ka kasa ta gida 24 tunda kwana daya awa 24 ne zaka samu shekara 41 to haka suke shi da Allah ya faɗa Allah ya faɗa amma saboda adalci da haƙuri da falala na Allah ikyale shi har a ƙarshe yake wa Allah roƙo bayan Allah ya tsine mal ice ina so idan ka bar ni har zuwa tashin kiyama baka kashe ni da wuri ba ya ubangiji wallahi sai na halakar da ƴaƴan annabi adamu haka yace hmm? la in akhartani ila yawmil qiyamati la hatakanna dhurriyyatahu illa qalila ya ubangiji in kai min dako zuwa ranar kiyama wallahi sai na halaka ƴaƴan annabi adamu mu kenan fa sai kaɗan Allah ya bashi amsa yace amma ibadi laysa laka laisa laka alayka laka alaihim sultan illa man tabaka min al-gawi bayina na gari baka da iko ya kai iblis akan su to saboda haka abin da yake faruwa Buhari shi iblis yana da hanyoyi da zai cutar da bayan Allah hanyoyin da yake cutar da bayan Allah kuma sun fi dubu na sha faɗa a programs ɗina saboda Allah ya hore ma iblis da 'ya'yansa wasu hanyoyi wa'anda ɗan adam bashi da su bai san yadda zai same su ba su ne guda uku da su yake samun dama har ake ganin ya isa ko ya iya wani abu hanya farko ita ce Allah ya ba su damar sihir abin da ake nufi da sihir shine a canja abu daga inda yake yanzu aljani in ya ga dama sai ya mayar da nan nan studio din ya zama kamar girman duniya da jiragai da motoci da komai wallahi da gidaje da duk abin da ake nema a duniya kuma ƙarya ne wannan studio din ce a shekara nawa a shekara nawa a yanzu yanzu ka mance da cewar Allah ya bamu labari matsafan fir'auna ubangiji yake cewa da su fa idza hibaluhum wa isihum yuqayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga sandunan eh, igiyoyin matsafan fir'auna da sandunan su in suka jefar sai su zama ana yi wa fir'auna takayili kamar manya-manyan mucizai ne da zakuna da giwaye suke tashi kaga ashe ba su din bane gashi na Allah ya ce sahiru a ainan nasi sun yi wa idanun mutane rufa ido Wastar habum sun firge mutane sun firgita sun imauta su wa ubi bi azim sun zo da wani sihiri mai girma amma da yake Allah yana so in nuna nasa shine gaskiya ice da annabi Musa aliki ma fi ka talqaf ma ya kai Musa jefar da sandanka na damunka zai cinye duk abin da suka yi inna ma sanau kaidu sahir duk abin da suka yi ma kirci ne na mai tsafi wala yafilu sahiru haisu ata shi kuma matsafi ba zai taba shi wato ainihin rabauta ba duk ta inda zai zo sai ga sanda annabi Musa ta zama mucija tana cinye kayan tsafin su kamar inda kaza take cinye dawa wani babban matsafi a matsafan Fir'auna yake cewa wannan sandan ta Musa idan ta gama cinye kayan nan cikin ta bai girma ba ni fa zan yi imani annabi Musa Musa ba ba, ba matsafi bane annabi ne haka akai kuma Fir'auna iyan yanka su hannunsu na dama da kafafuwansa na gwas kuma hannun hagu da kafafuwan dama to abin da yake faruwa wannan shine abu na farko da suke da shi sihir sannan suna da abu na biyu da ake ce masa istirhab shine a kidima ka a ilmauta ka ka kasa gane ainihin abu eh ka fita daga hayyacin ka ka sai abin da suke so zaka gane suna iya sa soyayya ko kiyayya haka kawai ka ji kana son kuturwa kaman ka mutu kuma duk dangin ka za su taru Allah sai ka auri kuturwar nan aljanu suna sa wannan a zuciya alladhi wasu fi sudurin nas min aljannati wan nas suna da tasiri kuma wani hadisi ya ce inna shaytana ya jari min ibn adam majar da hakika aljini yana yawa cikin bil adam ta inda jini yake yawo hadisin da ali nan abidin dan gidan sayyidina ali radiyallahu anhu ya rawaito daga nana safiyatu bintu yayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna da wannan shi yasa zaka ga aljini sai ya kama hannunka yanzu idan aljini ya rike kaka kana ɗakin nan daga kai sai shi to fa duk dan adam ya daina ganin ka ka kuma ta inda zai shiga ta nan ya bi ta sama ta inda kai ma tare da shi za ku tafi kai ma ka shiga cikin sihir ɗinsu ka zama dai mutum ya zama cikin sihir ɗinsu saboda haka zai yawo da kai a duniya a minti ɗaya da kai ka amerika ko minti biyu ko uku ya kai ka cana ya yawo duk inda aljani yake da iko zai je da kai sai dai sun sun ganka sai wannan kuma daga ina haka suka yi a sabon manzala Allah sallallahu akwai wanda aljanu suka ɗauki ya inganta saboda haka abu na biyu da suke da shi kenan istirhab sannan sai na karshen ne tasrif aljani yana tasarifi yanzu aljani in ya ɗebo ganyayyakin nan sai su zama yan dubu ɗaya ɗaya kuma masu kyau a batar saboda tasarrufi irin nasu in ya ɗebo ruwan kwata wallahi sai zama ba da shi turare mai ƙanshi to tasarruf kenan Allah ya hore musu su abin da suke so mu kuma sai aljanna Allah zai ba mu abin da ya fi ninninka wa'annan shi yasa bin Allah ya fi komai ba dan wannan abun uku da Allah ya bashi dani ba aljanu ba wallahi ba su isa su ja da mu ba sai dai su koma sama su rayuwarsu amma ubansu za zamu ci shi za ka mai imani baya tsoron su kuma zikirin Allah da karatun Qur'ani da sunan Allah an kira shi yake kona su ya shafi imanin ka da kai ka yadda ko baka yadda ba amma ka fara jin tsoron aljini tsoron aljini ma ciwo ne mai zaman kansa eh, ai ban karasa ba saboda haka hanyoyin da aljini ke cutar da bil'adama da ba a gane ba musamman waɗanda suke hanawa aure ba hanya ce guda ɗaya ko biyu ba ba kuma sai aljini ya shiga cikin jini za a mutane abin da suke ɗauka wato musamman aljanu da suke hana dan adam aure ko namiji ko mace sai a ɗauka cewa lalle sai ya shiga cikin jini sannan an kirawo shi an yi ruƙiya ya yi magana sannan za a samu lafiya a'a aljanu suna da hanyoyin cutar da bil'adama sun fi dubu ko ce sun fi miliyan kawai sai iya wanda Allah ya hore wa mai bincike ya gano amma ba sai sun shiga cikin jini suke cutar da bil'adama shi yasa za ga masu ruƙiya irin mu mu'alijun wasu ba su san haka ba sai ai ta zuwa da mara lafiya yana ta karatun Qur'ani yayi awa ɗaya awa biyu aljini bai magana ba sai a sake dawowa ai tai ai tai ba sai yana cikin jini yake cutar da bil'adama ba hanyoyin cutarwa aljini suna da yawa in mutum yana bincike a cikin littattafai na aljanu da shaidanu wato ina daga hanyoyin barin faɗa muku kaɗan sukan rinka zama sun auri mutum a bacci shi ake cewa ashiqul jinni idan namijin aljani ne ya auri mace ta rinka mafarki tana soyayya wata ran ya zo mata a kyakkyawa wata ran a mummuna wata ran a dan uwanta wata ran a mijinta to aljani ne wata ran ta rinka mafarki da jariri duk mutan da ka tana mafarki da jariri wallahi jaririn aljani ne wai yana ganin cewa da shi suka haifa to ba zai bari ta aure ba zai rinka hana ta aure ta rinka sa mata in bil adama duk inda ka kai da kyau da isa da baiwa in ka zo gunta da kayi zancen aure ta ta tsane ka kenan to wannan shine hanya ta farko da suke haka idan namiji ne bil adama sai macen aljana ta aure shi sai ta zo ma a kamannin indiya wadda tun da kake a duniya baka taba ganin mai kyanta ba kuna soyayya kuma kuma ka biya bukata to wallahi in kai wasa za ta hana ka aure har ku haihu ka rinka ganin ga jariri a gunka to danta ne to wannan shine hanya ta farko hanya ta biyu sukan bi mutum ana ce musu mabiya duk inda kake kuna tare da su nan kuma cutar ka suke suna raya ma abubuwa da kaga wani mutum ka ji ka tsane shi su rinka tura ka ka je inda baka niyyar zuwa ba shi yasa yana daga alamun gane mutum yana tare da shedanu kaga mutum yana fita zai yawo bai san ina za shi ba inan inan alamu ne na shaidanu sannan sukan yi wa mutum wani abu da ake cewa ainu kamar inda ake da ainu na dan adam kan baka ko ido to akwai aljanna da suke bin ka tsira ma ido duk inda kake suna kallon ka wannan kallon da shi suke cutar da kai shi yasa wani in ya farki da daddare ana kallon sa ko wani mutum ya kira ma ido aljani ne ka nemi magani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi a cikin littafin Asarimul Battar fi tasdilis ashrar na Wahid salam Bali wani mutum mutumin Misra Allah ya saka masa da alkhairi na ji labari ya ce ya daina ma bada magani saboda ya gama tara kuɗi kuma ya ga mutane suna nema su mai da shi ɗan ƙaramin abin bauta saboda Allah ya ɗora masa ana samun waraka shi yasa shi ya ce ya daina ma bada maganin kawai a je gurin malamai ne na sunna wayanda ba sa kaucewa ba sa bokanci amma shi ya daina saboda mutane suna kware koya mutane ne suke kai shi wani matsayi dan duk abin da i Allah ya bashi ta yayi tajalli a kansa na ladifu duk abin da ya roka Allah yana yi inda na magani ne to saboda haka wahida salam bali yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awuz min nazaratil jinni ila an unzilat ilaihi alma'uzata shi manzo Allah sallallahu alaihi yana neman tsari a da daga kallon dan wa uzbika rabbi min nazaratil jinn a da annabi sallallahu alaihi yana wannan addu'a bai daina ba sai da aka saukan da falaki da nasi bayan wani matsafi da bin al'asam Allah ya tsini mar albarka ya karbi gashin manzo Allah sallallahu alaihi guda uku a gun wata mai hidima a gidan ya kulla masa sihir wanda ya kulli sha ɗaya sa a cikin rijiyar nan wanda Allah subhanahu wataala ya turo da mala'iku guda biyu suka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wato labarin abin har kuma Allah ya sauka da falaki da nasi ya warke to saboda haka ina daga hanyoyin cutarwar shedani kallo ko a mutum suka fito zaka suna kallon ka to sannan akwai hanya ta busa wato idan wani shedanin dan adam din yana so a cutar da kai a lalata ma harkar sana'arka sai ya je ya haɗa kai da wani shedanin aljani aljanin ya sa shi ya kawo masa wani abu na tsafi na shirka shi kuma aljanin ya ce zai lalata wa wancan din ah, harkarsa idan shaidani yana tana ya kalli gurin sana aka yaka ya busa wallahi yanzu a rinka sa miliyan dubu sai ta rinka lalacewa sannan akwai aljanin da suke su ko ta inda suke cutar da bil'adama shine su rinka sa shi ya rinka munanan ayyuka ash-shaytanu ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ash-shaytanu ya'idukum kuma faqara wa ya'murukum bil fahsha Shaiɗani yana yi muku alƙawarin in kuna kyauta za ku talauci kuma yana muku umarni da munanan ayyuka duk inda ga mutum ba ya son aikin alhairi sai shaidanci to shaiɗanu ne suke sa shi shi yasa da lokacin ibada ya sai ji ba daɗi wa idza qamu ila salati qamu kusala sai ka ji lokacin sallah ya baka so to wannan shine alamomi shi yasa muke cewa da mutum in yazo in ya ga duk lokacin ibada baya so in an kunna karatun karatun Qur'ani baya so amma da an je a gurin DJ gurin kiɗa kiɗa shine akan gaba to a je a masa ruqiya ko da ba aljini a cikin jininsa to a same shi a bashi taimako na ayoyin Allah da addu'o'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magungunan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai warke domin shedanu ne suke tare da shi shi yasa zaka duk abin da Allah da Annabi ya ce nan shi kuma shedanu sai su ce nan ko turare akwai masu daɗi wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake son daɗin su ana amfani da su bayan Allah suna amfani da su mala'iku rahama suna so to su kuma sai su dauko mai hawa kai wani mara daɗi wanda in ka ji shi to haka suke mu kuma masallatai da guraren ibada guraren hiran mu na ibada su kuma duk inda ake shedanci nan suke ka je ban daki nan suke bola shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiga ban daki kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is haka duk wani abu na gari ba sa so duk wani abu mai kyau kuma su kuma a nan za ka samu bayan Allah na gari a nan za ka samu mala'iku rahama shi yasa muke zan kunna mutane in biki ya zo ko suna a kiyayi saba Allah da abubuwa na daban-daban ba za a ga daidai ba saboda gayyato danu kuke su zo kan 'ya'yanku su zo cikin bikin 'ya'yanku su zo cikin auren 'ya'yanku in kunne ya ji jiki ya tsira mu mun san su ne sosai shi yasa muke gaya muku in mutum ma yana kokonto zai duba littattafan tauhidi a nan ake bayanai na wasu abubuwa da ake cewa sam'iyat abubuwan da mutane suna jin su amma ba sa ganin su a ciki zaka karanta mala'iku ka karanta sira'i ka karanta mizani na auna aikin bayi ka karanta shedanu da aljanu ka karanta duk wani abu da ka sani to a anan zaka ji suwaye aljanu ƴaƴan iska ne shi yasa bana saurara musu saboda haka akwai kuma hanyar da suke bi na cutar da mutane shine haɗa rigima haka kawai su sa ma kin wani shi ma su sa masa ƙinka ko a siyasa ne Ka ga cewar gara kafiri da ɗan siyasa kaza bayan kai musulmi shi musulmi ko kuma a harka ne na business dan ya zo ya bude gurin kasuwanci wata kima ba irin kayan ka yake sawa ba ka ji ka tsane shi ka ringa bin bokaye ya za a yi rufe saboda me bayan Allah ya raba wa kowa arzikinsa wallahu fabbala ba'adakum ala ba'd fi Allah ya ba wa kowa arzikinsa ya fifita wasu akan wasu Allah ya ce fa mal ladzina fiddulu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanum fa fihi sawa aba bi ni'matillahi yajhadun wa'anda Allah ya ba arziki ba za su iya hana wa kansu arzikin ba su ce Allah ba ma san arziki ba su isa ba domin tun muna cikin mahaifiyar manzo Allah sassa babu labari an rubuta mana arzikin mu da ajalin mu da aikin mu mu yan wuta ne ko an aljanna an rubuta to duk wanda ka ga yayi arziki Allah ne karka kokarin ka tare masa saboda haka sukan yi irin wannan na hada rigima a tsakanin bayan Allah to tun da ka zo wannan gaba ta haɗa rigima na'am ka cikin gidajen da ake zamantakewar auren ba mu gama da zancen auren ba eh, hana aure hada gaba daya to na'am ga akwai gidaje da yawa wanda an riga an daura auren an kammala an zo ana zama amma tun daga lokacin da aka kai amaryar gidanta har tsawon lokaci suka ga babu zaman lafiya a ƙarshe ma sai ka je a ɗan ƙarƙarmin lokaci a shi auren ya mutu alhamdulillah ba har ka iya tambaya abin da ya sa shi shedan ai harka aure ba abin da ya tsana a duniya iblis shedan aljani ba abin da ya tsana irin aure saboda shi kuma addinin musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji subhanahu wataala ba abin da suke so irin rayi sunna tunda dama Allah ya gabana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun Allah shine ya halitta muku matanku daga jikinku dan adam ya auri yar adam dan adam ya aure aljani ya koma wani addinin daban ba musulunci bane in mutum ya aure aljana zai iya auren jaka na sha faɗa ba jinsin mu ɗaya ba saboda haka dan adam ya aure yar adam aljani ya aure aljana akuya ta auri bunsuru tinkiya ta auri Abu. Allah ne ya daura auren to saboda haka abin da yake faruwa idan sun yi kokarin hada hana auren biyu ba sai su koma kuma kokarin an yi auren a raba saki manzo Allah sasa yace babu abin da yake halaka ne agun Allah kuma Allah ya tsani abin irin saki idan aka yi saki fa al'arshin Allah girgidi take kamar ta faɗo ƙasa saki rabuwar aure shi yasa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari a cikin Sahihul Bukhari yake cewa wata rana Iblis shi ne kenan ya tara ƴaƴansa akan tekun duniya yake cewa kowa ya faɗi illar da yayi aikin sabo da yasa aka yi a duniya wannan yazo ya ce ya sa wani ya sha giya wannan shi dan yazo yace na sa wani ya kashe wani wannan yazo yace na karshen su karamin ciki dan auta yace na raba auren wani da wanci sai iblis ya ja shi yace eh kai kai aiki kai ne waziri saboda yayi aikin da yake so to abin da yake faruwa shine idan ya ga ya kasa raba auren kuma abu biyu na faɗa na farko ya hana auren na biyu ya raba auren an yi sannan na uku idan ya gagare shi sai hana zaman lafiya kullun ka ga mata da miji da kan ai aure ana yin soyayya kamar a cinye juna amma aka yi auren sai a zama annabi Musa da Fir'auna kamar kafiri da musulmi kowa yana jin haushin kowa ba ta da bakin ciki irin ta ga tayo hanyar gidanta ko ta shiga ba shi da bakin ciki irin ya ga dawo daga neman abinci ya zo gidansa in ya shiga gidan in ya kalle ta sai ga uwa ya ga jaka in ta kalle shi sai ta ga uwa ta ga jaki to wannan harkar shedanu ce to wannan abubuwa suna samuwa ta hanyar ko dai tun a neman auren ko tun a harka auren da bukukuwan auren aka gayyato shedanin ba a kone su ba ba a kore su ba ko kuma in ba haka ba zamantakewar da ake ba a yi irin yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam domin daidai da shiga gidanka ba kai tsaye kake shiga wani da ashir yake shiga gidan wani kuma da ihu wani da gyaran murya waye ce kai gyaran murya abin da ake shiga gida da shi shine bismillahi walajna an ka dawo kenan wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna haka manzo Allah sallallahu alaihi koya mana ice idan mutum ya shigo gidan sai wannan shedanin gidan za su ce ku taso mu gudu ba mu da gurin kwana a nan gidan ba mu da abinci to wani shedani ne kuma zai zo kishi ma aure in za ka shiga ban daki ka kone su ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal kaba'is wannan da ne zai labi a bayan yauri bari ba ku wani labari nakan ba da labarai na tsakani na da rigima ta da aljanu wani lokaci saboda mutane su ji wata rana yau ba isa TV ba ina ji sai na shiga ban daki to sai na mance na kunna bayanai da ake akan abubuwan nan da suke faruwa na zamanin nan na na channel channel ɗinku na YouTube da sauransu to da na shiga ban daki sai na ajiye wayar a bakin ban dakin abinda zai baku mamaki mata ta bata nan ta je ɗauko yara daga islamiyya amma wallahi wata aljana sai ta zo sai ta kashe wayar da ta kashe wayar wai dan ta tana mun cewa ai ba a magana abin daki ne wai ita musulma ce tunda su ko ina gida ne a gunsu ko ina hanya ce sai ta ce salamu alaikum saboda ana tsoro na ana taɓa ni <laughs> haka nake da aljanu malam bari suna tsoro na kuma suna son su taɓa ni to haka akai saboda haka haka suke saboda haka babu abin da suke so illa a bi su in ka mance baka yi sallah ba daidai sallah asuba din nan da ba yi to ba kai ba zaman lafiya da iyalinka wani baya sallah asuba sai da azumi musamman matasa amma aka kake so ka ji daɗin rayuwa kake so harkar neman ka ta daidai salloli biyar da Allah ya dora ma ta yaya za samu kusanci da Allah ka ɗaga hannu ya amsa ma bayan ya ce a cikin hadisi kudisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbi ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba wani bawana da ya isa ya samu kusanci gare ni inji Allah da wani abu da na fi so sama da abin da na ɗora masa farin la'i ba ka sallar farin labiyar biyar a jami'i amma kana so Allah ya ma abin da kake so Buhari ko uban gidanka ne ba ka jari a kasuwa ko a gurin aiki ya ma furan washin sai ya zo duk abin da kake so ba ka yi ba zaman lafiya kuma kai duk abin da kake so kana so ya ma to haka fa muke wa Allah yanzu saboda haka babu abu na farko na maganin ta'addancin iblisai irin bin Allah karatun alkurani ku ringa kunna karatun qur'ani a gidajen ku ringa karantawa matan ku rinka karatun Qur'ani su ku gani shedanu za su sake manzo Allah sa sa yace duk gidan da aka karanta bakara sai shedanu sun yi kwana uku ba su iya shigowa gidan ba konewa suke akwai wata tattaunawa da wata kafar yada labarai ta yi da kai a daidai wata gaba da aka kawo baka wata marar lafiya na'am za ka yi mata magani wani marar lafiya take bayyana cewar ajiye kafin ta zo wajenka hmm. wani mutum mai kama da kai ya shiga har cikin gidanta ya ya ce ta bashi zobanta sakar dare sakar dare eh, ba mutum bane aljini ne ya kamata a wannan tattaunawar har kana bayyana cewa akwai wasu magunguna da ka har hada ka je ka samu su a gurare daban-daban a fadin duniya da suke taimakawa wajen ganin ka tarwatsa rayuwar aljanin da ya kokarin shiga cikin bil'adama domin ya hana shi ban Allah insha Allah wani irin magunguna ne to abin kuma a wani hali wata ba Allah ne ciki tambaya bi kenan kai Buhari eh akwai tambaya tana gaban ka to dan dan rike ta sata a cikin salkarka tambaya bi Buhari mun ta farko ita ya samu labari gaskiya ne na yi bayani a wasu kafafen labarai wani aljani da ya kamanni na ije gidan bayan mara lafiyar ma ni ban san unguwarsu ba har yanzu in za a yanka ni ban san unguwarsu ba suka ji labari aka ba su lambar waya ta kan cewar da Allah mijinta ya mutu shekara goma sha uku amma eh, duk wanda zo da gaske sai aljanu sun tarwatsa kuma sun gano cewar abin da aljanu ne to Allah ya taimaka dai suka zo dan in mutum Allah ya sa zai warke sai kaga Allah ya sa an zo amma in ba ba sai a ta sa zan zuwa a kasa to da suka zo muka yi magana da su cewar za a yi mata magani da ikon Allah za ta warke to sai ya zama da bayan sun koma sun ce za su dawo a daren ni ban san unguwarsu ba fa har yanzu ban san gidansu ba su mutanen suna ji na yanzu amma ba na faɗa suna saboda sirri ne saboda haka da suka tafi tsakar dare wajen karfe uku baiwa Allah nan sai ta tashi za ta shiga ban daki ta je ban daki ta dawo sai ta ganni wai akan gadonta a zaune da kamanni na irin kayan da na sa a ranar da suka zo tana shiga sai ce dai ta ta bashi zoben hannunta tana da zobe a karamin dan yatsa saboda haka da ta zare zuwa sai ta mayar da shi babban dan yatsa sai kama ta da kokowa sai ya karba ta karfi ta ce mu da muka zo karbar magani gurin ka da rana kuma baka nemi zobe ba sai yanzu suka yi ta kokowa ka san ihun da take ma ba a ji a gidan saboda in danno dan ne kama za ka yi ta ihu ka ba mai ji to aljani ne shi ma da nau'in. saboda aka shi kenan ma wa Allah nan sai da asuba ta yi aka kiran asalatu sannan Allah ya sa bawan Allah nan ya bace to da Allah ya sa wanta mai addini ne Allah ya saka masa da alhaini mai addini ne saboda yi ta ce ba za a zo guri na ba shi kuma ya ce aikon Allah da sai an zo ba ma haɗa kuɗin sosai cikakku ba a lokacin suka zo suka ce wallahi sai an zo saboda shi ya gane sharri aljani ne baya so a zo saboda haka suka ɗauko ta suka zo can na. da suka zo shago na Allah cikin ikonsa na fara rukiya ina karatu ina rukiya har Allah ya sa ita aljana ashe ma aljana ce mace ta shiga jikinta ta hana ta auren ita wannan aljana take magana sunanta Anisa Abdullahi babanta sunansa Abdullahi Muhammad saboda haka take cewa wallahi an yi haka ya fi nawa ban isa in raba su ba nace ƙarya kike ta zara ido ta yi na nace dan ke karamin aljana ce yarinya ce amma na san ba aljanin da yake ya fara girma a duniya da isa mun tsawa ko zaren ido na ce ba kai shekara dubu biyu zuwa sama bane zuwa dubu ɗari dubu hamsin miliyan ɗaya amma aljanna suka kai wannan shekarun sun sani sai ta ce shekara ta ɗari hudu da hamsin ta ce ashe yarinya ce ke ɗan shekara ɗari hudu da hamsin aljani kamar yaro ne ɗan shekara ɗaya na biladama ko shekara biyu saboda su suna fara magana da wuri ne saboda haka shi kenan me zai faru sai take cewa ita yar sarki ce babanta sarkin aljanu ne kuma su ba 'yan najeriya ba ne 'yan senegal ne na ce to kirawo baban naki ta ce ai ya fi karfin ka sarki ne na ce kirawo shi take cewa ba za ta bar eh, ma da yarinyar nan ba kuma tun tana yarinya take tare da ita taimakon ta take son ta take kaza kaza nace ba magana soyayya mu Allah ya ba mu mala'iku masu kare mu bil adama lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min khalfi yafazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah yace duk dan adam ina da aljinu manya masu kare shi gabansa da sa Allah ya ba mu mun gode wa Allah Allah ya kara annabi daraja sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah baya canja mutane abin da yake tare da su sai dai sun canja sai dan ka ibin Allah sai shaydanu su zama manya kunin shaydanu lahu qarina fasa qarina Allah ka tsare mu saboda haka aljanna nan ne na kone ta na kone ta ta shawuya sannan ta kirawo babanta ka san aljani idan za a kirawo mutum a cana daga nan in kai haka wallahi aljanin an gaya masa ya zo ya zo baban nata ya zo ina zuwa da girmama ya ce mun akara maka Allah baka da aiki nace ina gaja babu baka da mama ka gaisa na ce mu Allah manzo Allah sa sama ya umarce mu girmama dattijo ko na dabba ne balle kai jinnu muna girmama ku saboda shekaru yace wallahi kai hakuri malam wannan yar tawo ba ta da kirki ba ta da kirki nayi nayi tarbar wannan yarinya yar Adam ta je ta aure ta ki shine ma na kore ta kai ta kadai na haifa nace ta ga mun ta ce ta kadai ce yarka yace ba ta jin magana yace akwai sanda zai ta tsokanin mun juice abin da ake nufi juice shine wasu aljanu wanda suke bautar ruwa idan su a goshe yake za ku gansu a hotunan mu da muke sa na shedanu za ku wannan aljanin hoton eh, ido guda ɗaya a goshi to su ne Jews aljanu ma tsoron su suke wa'annan ba Allah a ransu bautar ruwa Allah su ruwa ruwa ne Allah su a can bayan duniya suke zama to ice baban wannan baba wannan aljanin baban wannan aljanar yake ce min wallahi akwai sanda ta tsokano Jews din nan suka jefa shi a tsohuwar rija sai da ya wata shida yace saboda haka shi yanzu ba ruwansa da ita duk hukuncin da naga zan iya mata mata tace to ba komai baba na gode na sallame shi ya tafi sai na kiranta ta zo tana zuwa na ce da ita na ga ki eh, kin dan warke ina kika je kika samu magani so na san duk aljanin da na yi rukiya ina konewa to idan na ga ya dawo dawa ta biyu na ji maganarsa da karfi ya dawo da karfi ko to na san cewa lallai ya ji ya samu magani shi dan adam in ya kone wanda zai shekara ashirin yana jiya aljani a minti ashirin sai warke in aka ba shi magani saboda wannan alfarmar da Allah ya yi babansu na tsawon rai shi yasa su ma in suka kone ba gashi nan ba Allah na babu labari wa man yastami il'ana yajid lahu shahabar da duk aljarin da yake so ije isa ta ji a sama kwanciya suke wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan dan su jiyo maganar mala'iku Allah ya ce za mu sa mala'ika ya gutsuro tauraro isoke na tsakiya ko na ƙasa su ruguje wani ya karya kai wani ya kaza amma da sun tashi sai su koma za su yi su sha magani su warke to saboda haka shine abin da yake faruwa sai nake cewa da ita a ina kika samu magani tafiyar da kike ta dazu ta a Bauchi na ce kin je gun aljanu da muke faɗa da su a Bauchi kenan na ce yanzu kuma da babanki zo muka daɗe muna hira ina kika je kika sha magani sai tace a Iran kuma daga sai take wallahi can ta je ta karbi magani su sun mai da duniya kamar inda cikin pyramid radio yake ko kuma inda cikin wani studio yake haka suka mai da duniya to wannan shine abin da yake faruwa saboda haka da karshe na tambaye ta me take a Najeriya tace karatu take yi ta gaya min jami'ar da take ta gaya min level din da take kuma na je gurin HOD din level ba na faɗar suna amma ban sani ba ko ya ga sunan ko bai gani ba dai Allah ne ya sani ko tsoro yake shi ma na aljannin ko ya aka dai amma dai ala ayyi halin dai ba na faɗan sunaye to wannan shi abin da ya faru ita wannan aljana a ƙarshe dai na ƙone ta na raba ta da wannan baiwar Allah kuma na sa ta fita ta babban dan yatsan ƙafata. domin ta fita ta wani gurin akwai matsala duk wanda yake ruƙiya ina sace gaya muku ku masu rukiya in aljani zai fita ku sa shi ya fita ta babban dan yatsan kafa da haka abin da yake faruwa kenan wannan aljini na kore na abin nan ɗinsa kuma baban wannan aljana da ƙarshe eh, ta fita ta babban ɗan yatsa ina ga masu ruƙiya su rinka ƙoƙari in aljini zai fita sun gama ƙone shi ya fita ta babban dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi aljini idan aka yi musu wa'azi ne ba su yadda ba sai a ƙone su babu alhaki wannan to da ƙarshe dai abin da ya faru kenan ni da wannan bai Allah magani ko da kake faɗa wani mai ne na haɗa shi ana cewa zaitul badu radul ain wato ma'ana mai wanda aka yi shi saboda maganin sanyi tunda sanyi tare suke da shedaru saboda harkar iska ce da kuma raddi in mutum ya maka wani mummunan abu dan ya cutar da kai abin ya koma kansa da kuma ain wato aini shine cutar da manzo Allah sai faɗa akwai mutane wanda da idan suna cutar da bawan Allah ko kuma da kambun bakan su to wannan shine kowa ya san aini to wannan man yana maganin su wannan man yana yana da tasiri akan harkar maganin shedanu da maganin jifa da maganin aini kuma ban saki a kasuwa ba yana guri na ruwan da ke bukata zai zo ya siya amma bana ba na kaiwa kasuwa magunguna na domin za a irin su a ce na wanda shi sa ban kai magunguna na kasuwa ba sai magana ta gaba da kake magana kace a ah, menene ai kamar magana cewa nake akwai wasu da yawa waɗanda suke gudanar da irin wannan taimakon al'umma musamman a ɓangaren aljanu da ko cire su ko ba da maganin su wasu kamar akwai wasu lokutan da zaka ga irin waɗannan masu gudanar da ba da taimako a ɓangaren abin da ya shafa aljanu ko fitar da su ko ba da magunguna irin ko zaka ga sau da yawa din sun fitar da aljaninsu kuma aljanin su dawo jikin wanda aka fitar ko kuma su dawo jikin wanda ya fitar da aljanin wanda ko a baya baya akwai wani labari da muka samu na wani bawan Allah shi ma mai fitar da aljanin ya fitar da aljanin daga cikin wata baiwar Allah ya kuma koma gida sai ya ci ya yi cikin da ita dalilin ma kenan da yasa ya haƙura da gudanar da irin wannan taimako ah, me yake kawo irin wannan faruwar irin wannan al'amari a cikin al'umma irin taku gaskiya suna da yawa waɗanda za ka ga masu aiki irin namu aljinin sun koma kan saboda shi aljini ya fi duwata halittar Allah haɗin kai idan ka taɓa aljini ɗaya zai gaito ma aljini miliyan ɗaya ne su zo su dira kanka saboda suna son junansu kuma suna da biyayya ba aljinin da babu halitta da tafi aljini biyayya ga shugabanninsu yanzu aljini ɗaya idan ya kamo ƙaramin aljini ya ce tsare min nan to har ya mutu yana nan gurin suna da biyayya wallahi suna da biyayya ga shugabanninsu shi yasa suke sa su aiki su ko me aljini ya sa isi yayi to sau da haka idan kana so ka zauna lafiya akwai sharaɗai na mu'alij wanda yake ba da magunguna musamman na aljanu. in mutum duba littafi a asarimul battar fi ta sadi al na wahida absalam bali yana faɗa min shurudul mu'alij yana daga sharaɗan mai ba da magani musamman magungunan da suka shafi aljanu ya zama mai tsoron Allah idan kana da tsoron Allah to zaka rinka nasara domin duk abin da mutum yake samu a gurin Allah sai da tsoronsa sannan na biyu mutum ya zama mai yawan ibada ka tsare ibada tsananin bin Allah yana daga cikin abin da yake kariya daga shedanu sannan na uku mutum ya zama mai yawan karatun alkur'ani babu garkuwa ga dan adam daga shedanu irin karatun Qur'ani don ubangiji kai tsaye ga mana yace ah, wa idza qara'atal qur'ana iz billahi minash shaitanir rajim fa innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim "Inna ma sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu na hum bihi mushrikun ya kai manzo Allah sallallahu alaihi da duk musulmin duniya idan zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga ubangiji daga shedan abin jefewa daga rahama Allah domin shi shaidani ba shi da wani tasiri da ikon cutarwa ga bayan Allah da suke sun yi imani kuma sun dogara ga Allah ubangijinsu shi shaidani aljani damarsa da tsar da ikonsa ne cutar ina ga wanda suke suna ba shi girma ne suna jibinta masa al'amari da wanda suke shirka da shi suke ganin zai iya wani abu suke rabuwa da Allah su zo neman taimako gurinsa to wannan shine abin da yake akwai to wa'annan su ne manyan abubuwan da suke sawa mutum ya zama ya samu tsari kuma aikin yana da haɗari yau shekara ta talatin da ɗaya ina wannan abun akalla tun kafin a yadda na sun buga to abin da yake faruwa shine yawancin wanda zaka sun zo suna yi suna samun matsala sun dau abin sana'a kawai neman kuɗi ne bari ni zan samu kuɗi to amma su akan kansu ba sa tsare kansu yanzu ni abincin gidana da ruwan gidana ba alfahari ba wallahi duk wanda ya ci ya ci maganin anjima saboda ruwa ne nake sauka Qur'ani a cikin yau shekara 31 tun 1992 nake sauka Qur'ani shekaran jiya na da sauka wannan satin na juya yanzu anjima jima lantana zan tashi sai ta bi shiruna sai wal musanat sai Allahu haka nake sauka nake in juya saboda haka wannan ruwan ubangiji yana cewa wani nazil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara Allah ya ce muna saukowa daga alqur'ani abin da yake waraka da biyan bukata ga mu'minai baya karawa zalimai kuma sai asara saboda haka in dai za ka yi harkar mutum rigima da aljanu to ka san ka ɗauko rigima ne da abin da yake baka gani sai san da Allah ya ga dama ka gani kamar yadda mu yanzu muke ganin su to saboda haka rigima da abin da yake da tasirai da na faɗa a farko guda uku nan da kai baka da su banda Allah ba wanda zai taya ka yaƙi kuma Allah ne ya tsaya yau zina manu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ku bayi da kai imani in da za ku taimaki Allah Allah zai taimake ku ba taimakon Allah ba wanda zai taimaki Allah amma a ma'anar taimakon Allah da yake nufi in za ku bi umarninsa ku nisanci abubuwan da ya hana Allah shi ma zai taimake ku kuma zai tsaida daga digan ku wannan shine akwai mutane da dama da suke kallon mu yanzu a fadin duniya wasu suna nesa da mu a kasashe daban-daban da ke afirka da wasu kasashe a ɗaya bangarori daban-daban ah, ba mamaki suna da waɗansu bukatu ko waɗansu tambayoyi da suke so su yi maka ko kuma neman wani agaji na taimako akan irin wa'annan larurori da ka lissafo ah, yaya ma'amalar za ta kasance ta yaya za su tuntuɓe ka duk ga lambobin waya dole akwai buƙatar ganin su ne sai sun ko kuma suna can za a iya tattauna a tura su hanyar da ya dace wajen taimaka musu warware musu matsalolin da yake damun su. Alhamdulillah yana da hanyoyi muna da hanyoyi da yawa da za a sadu da mu ko kuma a samu magana da mu dai an yi mana waya nakan ba da magani a kai har ƙasar da mutum yake ko garin da yake tunda akwai ƙasar da ba ta yadda a kai mata magani na ruwa kamar Saudiya to kaga wannan sai dai mu haɗa magungunan na gari sannan sai mu rubuta abubuwan da za a nema na ruwa a can tunda Saudiya suna da ruwan zamzam suna da zuma suna da ma'o kal suna da kaltufa suna da hulba na ruwa suna da duk wani abu da ake nema na ruwa to in mutum ya karba a can sai kuma mu ya siyo wa'annan din sai mu gaya ma ma'aunan da zai sa na wannan sai ya haɗa maganin sai sha wannan shine abin da zai na ma'aikacin gwamnati wanda har kai matakin mataimakin darakta ya kake wajen daidaita ko kuma kula da aikinka da kuma kula da mutanen da suke neman taimako musamman akan irin wannan larurori a rayuwarka alhamdulillahi ai malam buhari tunda Allah ya faɗa yake cewa in dai ka sa alheri ana kuma kana kana tsarewa Allah haƙinsa shi ma zai taimaka maka ai duk mai hankali ya san aikin aiki ne na taimakawa al'umma ita gwamnati ba abin da take so irin a agazawa al'umma shi yasa kaga ina ta kokarin kamar na bar aiki saura shekara bakwai ne ritaya amma ban yi ba saboda aikin yana da ranarsa yana da muhimmancin sa akwai inda zaka taimaki al'umma ta hanyar sa shi kuma harkar lafiya harka ce wadda duniya take bukata to shi yasa nake hada gudu da susa saboda matukar har kana ma'aikaci to wannan wani dama ce wadda take cewa kai din abin da kake yi na taimakon al'umma ba wai sana'a kamar da shi ba kana yi ne don ka taimaki al'umma ko za ka samu dama ta taimakon tunda kana da wata sana'a ka wadda take a wata hukumar ka tana biyan ka kuma duk inda na je a duniya wannan aiki da nake yana taimaka min dan ana min kallon mutum wannan yasa na ji daɗi aikina da nake wa gwamnati shekara wajen talatin ba ɗaya ko ba biyu ko ina ganin alfarmarsa a gurare da yawa to da haka duk sanda Allah yi kuma naga ya kamata din na yi resignation din ko kuma in lokaci ya din a bar aikin muna gode wa Allah iya hidimar da muka yi al'umma muna gode masa kuma dangane da su mutane waɗanda suke da larurori musamman na nesa a idan sun zo akwai guri na wanda na buɗe na ganin mutane na musamman na yanzu a nan sabon titi kusa da Munir Store sabon titin gidan kankara na cikin gari akwai wani store da aka rubuta munir store to opposite ɗinsa a tsallaken sa za a ga akwai layi to kana shiga layin shagona ne na uku za ga an rubuta mai faɗa da aljanu to kuma akwai signboard da mukan ajiye a bakin titi shi ma wanda duk wanda ya zai iya ganin gurin zai shiga igan mu Allah wannan gaban na wannan shago na kana kan titin Mandawari na wasu za su ce suna iya ganin office ɗinka a nan cikin gari wajen eh, cikin gari dai nan wajen kwalli Eh, wajen kwallo kuma? Tsohon ofis din ka. A ah, wajen dai Hausawar Gwale. Hausawar Gwale. Kwargon kenan. Kasam eh. sai aka ji kuma kamar ka tashi daga wajen. Eh. Me ya faru a Oke, kai ma kana kai ma kana daga cikin wanda suke cewa wai wani mutum ya damu aljanu sun zo sun rushe gidan sun kore shi ƙarya ne. Ruwa ne aka yi sai ɓangaren shagon da yake gida ne na sa'yan haya. Ɓangaren shagon sai ya samu matsala sai na ce da mutanen gidan ya kamata a rushe gidan gaba ɗaya saboda a tsatsage yake gini ne irin na da dalili kenan amma aljini bai isa ya rushe gida ba aljini bai isa ya koran ba inda kora ta izo ya taba ni mana ko kuma gurin da da nake ciki yanzu nake yi ya zo ya hana ni man ko na fi karfin sa ne ba zai iya hana ni aikin ba ai faɗan ne ba sa so a yi da su to kuma ina yi har kullun aiki na kenan saboda haka mutane dai suna ba wa aljini tasiri mu kuma muna ba wa Allah tasiri sai mutum ya zaɓi wanda zai ko ya zaɓi aljani ya isa ko ya zaɓi Allah ya isa. Me gaske cewa ka fara yunkurin gina asibiti da zai fara kula da irin waɗannan masu lura a wannan waje da. Ina da tunanin gurin da na rushe gidana da na rushe mai da shi asibiti idan har Allah ya taimaki hukuma ta ga aikin da nake ya cancanta ta bani dama dan komai zamu yi muna bin doka da ka'ida ne ina so ya zama an yi asibiti wanda za a rinka kwantar da mutane ko daga ina suke daga sassan duniya kuma kamar inda na faɗa ko na sha faɗa ba iya maganin aljanu ba cutukan cikin jinin nan ai aljanu suna ba su tasiri suna gurɓata jini ko su rinka ƙona jini ai ta ƙarin jini to saboda haka irin su sikila din nan wallahi jinin AA yake dawowa ina ba da magani irin su kansa din nan kaga ana ta ƙarin jini duk sati ko duk sati biyu in na ba da magani Allah ne ke ba da lafiya haka irin su ciwon siga din nan yau in na baka magani zan ce ka je ka ci komai ka ci gaba da shan magani na waɗanda na ba magani suka warke daga garuruwa da kasashe suna jin maganar da ake yanzu shi magani ba a ƙarya a cikinsa in kai karya kuma ba inda zaka sannan irin sa HIV da ake tawai ba a warkewa ciwon da yafi saukin warkewa kenan a gurina saboda ciwo ne wanda daga waje ya shiga shi kuma dan adam Allah ya halitta man wani abu cikin jikinsa da ake cewa addawatul jismiya ma'ana addawatul jismiya sune wasu garkuwa wanda suke kare dan adam kada ciwo ya shiga in kuma ya shiga su yaki ciwon shine bature yake kiransu body immune system ba a ganin su ko da microscope su system ne kawai to wayannan abubuwan suna cutar suna cutar da cuta ma'ana suna kashe cuta a jikin bil'adama kuta su hana cutar shiga shi yasa zaka ga wani sai dau HIV har ya warke bai san ya taba dauka ba na sha wannan magana a guraren masu ilimi su ta mamaki wallahi body immune system ɗinsa ya kone ciwon kuma an ji an auna babu shi bai ma san san da ciwon ba Allah dan adam bai ba Allah bai asara duk wani taimako da Allah yake wa halittarsa yayi wa dan adam duk wani taimako da Allah yake wa halittarsa ya gama yau dan shi za yace wala karramna bani adama wallahi lalle mun girma bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri mun ba su iko su rayu a bayan ƙasa kuma su rayu a cikin kogi wa razaqnahum min at-tayyibati mun arzuta su daga dada dan abubuwa na halaka wa fadallahum ala kasirin mimman khalaqna mi fifita su abu mafi yawa daga abin da muka halitta tafdilan fifitawa na Allah ya gafarta malam kusan lokacin da aka riga aka diban mana ya kawo jiki ko ishe ya kare akwai dai batutuwa da dama musamman na karshe karshe nan da muke sa ran insha Allah zuwa gaba in an ƙara samun halartar mu za mu tattauna akan su musamman akan abin da ya shafi ciwon siga ciwon sikla da dai sauran cututtuka haka hmm. da suke damun al'umma musamman a wannan yanayi da muke ciki da irin tanadin magunguna da aka yi domin magance waɗannan cututtuka da sauran batutuwa da dama wanda za mu tattauna a wani karan yanzu cikin ɗan ƙaramin lokaci a yi sallama da masu sauraro. to jama'a assalamu alaikum allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana sutura sai lambobin waya duk da dai an sa eh, eh, an sa a jiki amma dai 070-2541-2783 akwai kuma 081 8682 4888 salamu alaikum to a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin har ya zo gare ku ah, muna godiya kuma muna kara sanarwar da masu kallon da sauraron mu cewar za su iya kallon wannan shirya tashoshi daban-daban da suka haɗar da al'ummar mu tv damba tv